بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما سو كلمو دا ربمو توانا كفاتيا دا لاباري كوتيا دا بياني منا مكو بركة دا زوا ومنا مكو سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan karatu yana zuwa muku ne daga masallacin mai martaba sarkin gombe wato babban masallaci na kofar sarki yau 29 ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 kuma muna cikin suratul isra'i muna kan aya ta 32 insha Allah za mu dora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا الحمد لله kafin mu fassara ayar da yake yau ashirin da tara ne dami ɗan takaitaccen bayani akan abin da ya shafi zakatul fitr wato shine fidda kai ana ce mata zaka saboda sadaka ce sannan ana alakanta ta da alfitir saboda bakin mutane ya bude a wannan lokacin kamar yadda ake cewa alfitir wato shine karyawa ko buɗe baki to shi yasa sai aka ambace ta da sunan zakatul fitr wato zakar buɗe baki ko sadakar buɗe baki wanda take nuna azumi ya tafi kenan mazalar sallallahu alaihi wasallama shi ya bayaninta da kuma nuna ƙarfinta da farlancinta a bisa sunna sannan ya faɗi amfaninta daga cikin amfaninta shi ne wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tana gafartar da kurakuran da suke faruwa lokacin da mai azumi yake azuminsa akwai 'yan kurakuran maganganu akwai su allagau da suke faruwa yasasshiyar magana da dai sauran wasu al'amura da suke faruwa to wannan zakatun fitiri tana wanke su sa'annan kuma banda wannan daga cikin amfaninta shi ne a rage talakawan musulmai da ba su da hali zogin raɗaɗi da kuma fita neman abinci a irin wannan rana ta idi domin farin ciki don haka ma wasu malaman suka ganin ya fi dacewa a bayar da ita a wato ba ya fi dacewa ba ya halatta a bayar da ita kafin sallar idi da kwana biyu ya halatta ka bayar jiya 28 ya halatta yau ka bayar 29 amma dai lokacin da ta tafi shi shine ranar da aka ce an ga wata da safe kafin a tafi idi sai a ɗauke ta sai a bayar ana fitar ma da kowane mutum mudu ne a wanda suka zamanto wajibi ka ciyar da su misali matarka 'ya'yanka waɗannan su ne suka zamanto wajibi ka ciyar da su sai iyayenka idan ba su da hali waɗannan su ake buƙatar ka fitar musu da zakatul fitr kuma ana fitar da mudun nabi kowane mutum guda ɗaya don haka ana fitar da ita ko 28 ko 29 ko kuma ranar sallar idin kafin a tafi idi ana fitar da ita a ah, kamar yadda na ambata cewa waɗanda ya kamata a fitar masu ne kai karan kanka mai fitarwa matarka ko matanka ‘ya'yanka waɗanda suka zamanto ƙanana wajibai ne sai ka ciyar da su amma idan ɗanka baligi ne kuma yana da kuɗi ya je ya fitar makansa shi ma watakila ga 'ya'yansa ga matan shi ya fitar makansa amma yaranka ƙanana waɗanda ba su balaga ba su ne ya zama wajibi ka ciyar da su sannan sai iyaye sannan kuma duk wanda ya mutu ba a fitar masa misali wani zai fara tunanin to yanzu babansa ya mutu to ba a fitar masa tunda ya riga ya tafi lahira haka ma matarka da tarasu ba za a fitar mata ba haka ma ka da ta rasu ita ma ba za a fitar mata ba haka nan kuma dukkan waɗannan nau'in da aka ce za ka fitar musu in sun mutu to ba za ka fitar ba sai nau'in abincin da ya kamata a fitar ana fitar da dubiru ana fitar da alkama ana fitar da abin wato abin shinkafa ana fitar da sha'ir ana fitar da gero ana fitar da dawa ana fitar da maiwa ana fitarwa masara amma ba a fitarwa a doya ko ba a fitarwa a rogo duk waɗannan ba a fitarwa haka kuma don mangwaronka ya haifu da yawa shi ma ba za ta fitar da shi ba ko kuma gwaibar ka idan ta haifu da yawa ka ce bari a cika mudu a kayi ba za a yi ba nau'in abinci kuma nau'in abincin wadda kuka fi amfanuwa da shi na na wanda kuka fiti wani a rayuwarsa masara ya fiti to ita zai bayar amma idan ka kyautata ka sa shinkafa misali caroline saboda kana da wadata kace to su ma waɗanda za a kai ma mabukatan bari su ci karo life babu laifi idan kai wannan waɗannan duka ana ganin cewa a wadata wasu malaman suna kallon ma in ka auna caroline saboda kana da wadata sai ka ɗora kuma 200 a sai mai ko a sai manja wannan kayi ne amma dai ba a wajabta maka wannan ba saboda haka kayi ne saboda ihsaninka waɗannan nau'in su ne ake fitaswa kuma a yi ƙoƙari a ga cewa an fitar kafin a tafi sallah duk jinkirin da za ka yi wannan shine abin da ya kamata a yi kada a jinkirta ta har zuwa can wani lokaci sa'an nan akwai wasu mutane da ba su da shi amma kuma an kawo musu sadakar to a lokacin da aka kawo aka kawo maka misali wani ya fitar ya kawo maka kamar mudu goma hmm. to sai zamanto ba ka da shi kaga a wannan ranar ka wadata to abinda ake so shine ka ɗebi iya da za ka iya ci da kai da iyalanka wanda zai ishe ka don ba ajiyewa ake ba abinda ya kamata shine sai ka kuma ɗiba ka fitar ma kanka ka fitar wa matakka ka fitar ma babban ɗanka ka fitar haka dai inda ya ƙare to shi kenan wanda kuma bai samu ma abin da zai ci ba gaba daya balle ya fitar to wannan ta faɗi a kansa kuma ba wanda ya ce dole sai ya yi zancen da ake na cewa azumin ka yana rataye ba a karɓa ba ba gaskiya ba ce saboda haka an karɓi azumin ka rashi kuma ya hana ka ka yi wato yi zakatun fitar la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sannan watakila wani zai fara tunanin fitar ma yassa to ba mu sani ba idan yassa ko kanuwarsa cewa shi ne ya zama wajibi a kansa ya ciyar da su idan ya zama wajibi ne ya ciyar da su to sai ya fitar sai ya fitar musu amma idan ma yassa ko kanuwarsa tana gidan aure to babu dalili da zai ce sai ya fitar mata domin wajibin ciyar da ita yana kan mijinta haka nan kanuwarsa to haka dai ake yi kuma ana da buƙatar lalle a yi ta kuma a fitar saboda hikimar da manzan Allah ya ce a ciki tana kankare 'yan kurakurai na lagau da wasu abubuwa to sannan sai kuma wani abu da wasu mutane suke wanda shi ma malamai sun tafi mutum ɗaya ne daga cikin malaman nan ko masaba guda ɗaya ce take da wannan kiyasin kuma kiyasin nasa ba a karɓe shi ba shi ne na cewa za a iya fitarwa daga ƙimar kuɗi ba a fitarwa a kimar kudi misali ba zai yi a ce to yanzu sai ka tambayi kwanon masara nawa ake sayarwa shikenan sai kai lissafi idan kwanon zai cika mudu to shikenan sai kai lissafi cewa yanzu yaran gidanka su ashirin ne ko su goma ne shikenan sai ka fitar da ɗari biyu ɗari biyu shikenan sau ashirin sai ka ce za ka aika wannan kuɗin karba miski ne gaskiya mafi tabbatuwar magana zakatun fiɗirin ka ba ta ba saboda abinci ake son ka bayar wannan duka nau'in abinci ake son ka bayar ah, akwai wasu abubuwa da malamai suke kallon baya halatta misali ka gwama jinsin abinci da kuma jinsin kudi ka fitar musu da zakka a lokaci da misali shine ka yi noma ka yi manomi ne kuma kana da shago dan kasuwa ne sai ka samu buhu goma na masara kaga ana da buhu ɗaya a zakkarsa to sai kai tunanin cewa to tun da dai kawai dai zakka ce za ka fitar bari ka yi lissafi buhun masarar nan goma a ɗayan nan nawa ake sayarwa saboda ba ka son ka taɓa masarar ka buhu goma kake son ka ajiye sai ya ce maka to ana sai da masara misali dubu goma to kenan sai ka sai wannan buhun ka ce to zaka da dubu goma a madadin zakkar amfanin gona wannan bai yi ba ba a karbi wannan ba saboda haka zakar kudi kudi ake fitar masa zakkar amfanin gona amfanin gona ake fitar masa zakar dabbobi dabbobi ake fitar musu to amma a wajen zakatul fitri akwai malaman da suke kallon abincin da kake ci watakila a gidanka akwai shinkafa akwai masara akwai wake duk kana gauraye da shi kuma duk abinci ne wanda kake ci sannan wannan abincin duka yana yi ma talakawa amfani to tunda abinci ne dama akan abinci ake so to sai zamanto a can ka fitarwa da mutum uku sai masarar ta kare a nan kuma shinkafarka tana da yawa za ka fitar ma wanda sun kai mutum bakwai ba ta kare ba nan kuma za ka wa mutum biyu misali a cikin wato wake to duk waɗannan wasu malaman suna kallon ya halatta za ka iya haɗawa ɓangarorin ka fitar da su za ka iya yin wannan ka fitar da shi ba dole su ya zama jinsi iri ɗaya ba saboda nau'in abinci kawai ake da bukata shi yasa ka ga za ka ga ana cewa idan ka zo yi za ka iya yi da dubino za ka iya yi da alkama za ka iya yi da sha'ir za ka iya yi da gero za ka iya yi da dawa za ka iya yi da shinkafa za ka iya yi da masara har suri ma wasu suna shigar da su ciki amma dai abin da mutane suka fice don yanzu in ka fitar da mudun riɗi ka ba wani ya zai da shi kusan ba zai sarrafu ba yawa amma waɗannan da na ambata duk za ka iya fitar su sau da ka waɗannan wasu malamai suna ganin ja'iz ya halatta za a iya fitar su domin nau'in abinci ne wanda a wannan yankin da ka fitar ana tasarrufinsa kuma ana cinsa sau da ka za a iya wato fitarsa amma ba a fitar da kimar wato kudi to wannan akan zakatul fitr kuma za mu takaita a nan domin tafsiri muke na alkur'ani to amma akwai wani abu da nake son in kara misali mutane su fitar da kaya su ba ma waɗanda ba su da sutura wannan kira ne wani za ka samu a gidansa yanzu yana da set sun kai talatin na kayan sawa kuma baya sawa akwai fakirai a anguwa akwai waɗanda ba su da sutura akwai waɗanda suna neman kayan wani banda sabon da ya ɗinka ma set set da yake da su suna nan barkate haka akwai set set na takalma haka akwai set set na hula duk za ka samu wasu suna da shi so Allah jama'a saboda man satara musliman satara Allah yawmal qiyamah wanda biya suturta wani musulmi Allah shi ma zai suturta shi saboda haka ka dauki kamar set step 15 sai ka fito ka tsaya duk wanda ka gani yana da bukatar satara don wani daga ganinsa ba sai ka tambaya ba daga ganin sa ka san yana bukata dauki set ɗaya ka bashi da hula da takalmi ka ce zai yi idi ka faranta masa kuma Allah zai baka lada kusan ma za a baka lada na mai yin itikafi saboda haka irin waɗannan al'amura ne waɗanda suke da kyau dama an sa zakatul fitri dan ta rage ma talakawa raɗaɗin zafi Allah ya taimake mu Allah kuma ya karbi ibadar mu yau 29 ne kamar yadda muka ambata mu a wajenmu in an ce an ga wata ne za mu bar karatun a yau amma in an ce ba a ga wata bai mu gobe ma za mu karatu ba wani abin da zai hana don haka mu karatu mu yana nan yana tafiya eh, ba za mu tsayar da shi ba dama abin da yasa nake tsayar da shi wani lokaci saboda na tafi umra ne to ba nan ba umrar saboda haka don haka kawai in dai an ce ba a ga wata ba to kawai karatu na zai ci gaba masu karban sakonni su saurara sai dai in gidan rediyo ne ya kiyasa yawa amma zan yi karatu in dai ba a ga wata ba wato talatin kenan ga wata ma in dai ba a gani ba to zan yi karatu ranar sallah ce ba zan matsa wa mutane ba saboda na san kowa wata kila yana da hidima amma irin wannan koronar ma ai da karatun ma aka wa mutane ya fi ko ranar sallah ba tunda ai yawace yawace da sauransu duk za su zamanto kamar suna da suna da suna da sauki ba za a samu to in ka je ma wasu wasu mutane ba iya gaisawa ake da su to da mu koma kan karatunmu wala taqrabu zina Allah ya ce kada ku kusanci zina kuka na fahishatan wasa a sabila ubangiji ya ce alfasha ce ita zina an ambace ta da fahisha saboda iya tafashi nan nas mana a labarin zina bai iya rufuwa ba in dai aka samu aka kama wani to ya dinga yaduwa kuma yaduwarsa shine yakan taɓa matar da ta yi zina mutuncinta yakan taba uwarta yakan taɓa babanta yakan taba kannanta yakan taba yayunta yakan kuma taba danginta khususan ma idan an samu zina an yi ta kuma ciki ya shiga to duk waɗannan da na kirga sai illar zinan ta shafe su shi yasa aka ambace ta da fahisha saboda haka mazinaciya ki hakuri ki tuba ma Allah ki daina za mu faɗi illoli na zina insha Allah akan wannan darasin saboda abin da yake faruwa a zina mutane su ji shi ubangiji ya ce yana yaduwa haka kuma namijin da ya zina aka samu ya yi wa wata mata ciki ta hanyar zina to ya shafi uwarsa ita ma mutuncinta sai ya tabu ya shafi babansa mutuncinsa sai ya tabu ya shafi yayinsa mutuncinsa sai ya tabu ya shafi kannansa mutuncinsa sai ya tabu danginsa duka sai wannan mutuncin a ce ya taɓa samun ɗa yanzu haka ɗan yana gidansa kuma na zina ne to wannan shi yasa Allah ya kira ta da fahisha wato bazuwa take sai ta bata family ta kuma bata wato dangi gaba daya haka yake faruwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ta wato ita wato zina Allah tabaraka wa ta'ala yace innahu kana fahisha zina ta kasance alfasha ce wasa sabila kuma ta munana a ce ita ce hanyar mutane da za su bi su dinka biyan bukatunsu ai wa bi isa tsarikan wa matsalakan zina ta zama mummuna a ce ita ce hanyar da za a bi a rayu ko kuma wannan dan adam zai biya biya bukatarsa wa kad qala imamu ahmad ya faɗa a cikin wani hadisi qala haddathana yazid ibn harun qala haddathana jarir qala haddathana bin amir عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأن حديثي ذي بينا من يدوان متاشي يضوجا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يتي يا بنزن الله إذن لي بالزنا kai min izini zan yi zina ba ni izini zan yi zina ai Allahu akbar da dubi irin wannan tambaya malam da ake manzon Allah fa aqbala alqawmu alayhi fa zajaruhu mutane sai suka fiskanci wannan mutumin kowa sai ya waiwayo yana kallon sa fa zajaruhu suka yi masa da kai ma hukaci ne baka da hankali ne ya zaka zo kana irin wannan magana hayya hayya abin nan tsawa sai ta tashi wa qalu ma ma wato kamar suna nuna wannan kamar hauka ne wace irin abin wato kalma ce ta ta'addubi da mamaki faƙala sai annabi ya ce udunu ku kusanto min da shi ku kawo shi gabana ya manzan Allah ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin tausayi irin na manzan Allah ya ce udunu ku kusanto shi fadana minhu qariban sai aka kusanto da shi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi ya ce masa ijlis zauna fajalasa sai ya zauna faƙala sai annabi ya ce masa afatuhibbu li ummik kana son ka yi zina da mahaifiyarka kana son za ka yi da mahaifiyarka tun da zina kake son ka yi dole ya shiga hankalinsa kala wallahi ya ce wallahi ba zai yi ba ya rasulallah ja'alani allahu fi wato fidaka allah ya sanya ni in zamanto fansa gare ka ya rasulallah kala sai annabi ya sake tambayar sai ya ce walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim cikin mutanen duniya akwai wanda yake son ko shi ba zai yi zina da mahaifiyarsa ba akwai wanda yake son a yi da mahaifiyarsa a cikin mutane akwai wanda yake son a yi zina da mahaifiyarsa a tuhibbuhu li uktika sai annabi ya tambaye shi kana son a yi da kanuwarka koyarka qala la wallah ja'alani allah fidak allah ya sanya ni in zamanto fansa gare ka ya rasulullah qala sai annabi yace masa walad nasu yuhibbunahu li akhwatihim akwai cikin mutane a duniya waɗanda za su so a yi da yassu ko da ƙanwarsu qala yace a afa tuhibbuhu li am wato li ammatika shin kana so a yi da wato yar mahaifiyarka qala la wallahi yace ba ja'alani Allahu fidaka Allah ya sanya ni sa gare ka qala walan nasu yuhibbuna li'ama'ihim wato mutane za su so ai da yar babansu qala afa tuhibbu li khalatika kana son a yi zina da kanuwar mahaifiyarka la qala walan nasu yuhibbunahu mutane za su so haka kala la sai annabi ya ce fawada a yadahu alaihi sai annabi ya dora hannunsa akan wannan mutumin tunda kenan waɗannan nau'o'in mata da aka kirga ba ka son a yi da su to duwace za ka yi zina da ita ɗayan wani ne ko uwar wani ne ko kanuwar wani ne ko yar wani ne kenan yanzu masu zina suna zuwa su ɓata uwar wani su kuma suna son a bar uwarsu yanzu za ka je ka yi zina ka ɓata uwar wani don daga ƙarshe uwar wani ne to kai ba ka son a ɓata uwarka kuma za ka je ka ɓata yar uban wani sannan kai ba ka son a ɓata yar mahaifinka sannan kana son a yi ɓata ƙanuwar uwar wani sannan kai ba ka son a ɓata ƙanuwar mahaifiyarka sannan ba ka son a ɓata yarka sannan za ka je ka ɓata yar wani sannan ba ka son a ɓata ƙanuwar ka amma kana son ka ɓata ƙanuwar wani duk mazinaci cikin wannan yake wannan barnar uzubillahi da wannan hali a'udhu billahi min ahlin nar Allah ka tsare mu daga halin yan wuta sai annabi ya ɗora hannun sai ce Allahumma gfir zamba Allah ka gafarta zunubansa wa tahhir qalba ka tsarkake zuciyarsa wa hassin farja ka tsare masa farjinsa kada ya ji taki jin kwaɗayin zina ƙala sai yake cewa falam yakun ba'da zalika alfata wato wannan matashi tun daga wannan ranar bai taba kasancewa ba bayan wannan ranar yaltafitu ila shay'in yana waiwayen ko kallo ko tunanin yin zina Allah ya tsarkake shi ya gamu da manya kuma suka masa addu'a shi nan sai ya zamanto tsarkakeke Allahu akbar ubangiji ya ce wala taqrabuz zina kada ku kusance zina hadisi na biyu akan wannan shine hadisin ibnu abid dunya qala haddathana ammar ibn nasr qala haddathana baqiya an abi bakr an abi maryam عن الحسين عن عن الحيثيم an مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما من ذنب بعد الشرك babu wani zunubi bayan shirka da Allah أعظم عند الله wanda ya fi girman laifi a wajen Allah min nutfatin daga digon maniyi wa da'aha rajulun fi rahamin la yahillu lahu daga digon maniyin da wani namiji ya je ya diga shi a cikin mahaifar da bata halatta gare shi kafirci ne kawai gaba da zina wato daga an fita daga gidan kafirci gidan mazinata ake shiga a wajen laifi duk mutumin da yake zina to yana laifin da babu wani laifi da yake gabansa sai kafirci duk ka kiyasta laifuka kuma gaba da kashe ma kenan bai kai zina wani gurin zunar ma Allah ya hada su da shirka ce yace ita ma tare suke ubangiji yana faɗa cewa la tad'u ma Allah ilahan akhara ko wasu bayan Allah da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sune la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun ba sa kashe rai ba tare da haƙƙi ba kuma ba sa zina anan malamai suka ce Allah ya gwama girman laifin zina da kisan kai sai kuma gashi nan al'umma ta mai da shi kamar wayewa wannan hadisi wasu malamai sun sanada shi da cewa mursal saboda shigowan wani wato shi ne wato haisin shi tabi'i ne amma kuma ya shigo cikin wannan saboda haka wasu malaman suka ce hadisin yana da rauni wa fi ibaqiyatul mudallis har yanzu don haka aidan shi karan kansa abubakar ana ganin sa cewa wanda aka ce an abi bakar ibn abi maryam shi ma yana da rauni wajen hadda yana da tashi irin matsalar wannan kenan asarun zina illolin zina za mu kirga illolin zina mazinata ku saurara ku tuba ku daina waɗannan illolin billahi ko ba daɗe ko ba jima sai sun same ka in baka tuba ba duk illolin nan da za mu kirga sai sun samu mazinaci malamai suka ce ita dai zina ta jima'u khilalar shar kulli duk wata hanyar sharri da ka sani zina ta tattara shi dukkan hanyoyin sharri da ka sani zina ta tattaro shi suka ce min ƙillatin dini na ƙarancin addini don mai zina bai da addini yana da ƙarancin addini mai addini ba za ka same shi da wannan ba zihabul wara sannan sai kyamar mutum ta tafi yake zina ba shi da tsantseni kazami ne khabis shi yasa ƙur'ani ya kira shi da al-khabisatu mazinaci kazamin mutum ne kazami in kana neman kazami mai dattin tsiya to in ka sa mazinaci ka tsayawa fasadul muru'a zubewar mutunci duk mai zina bai da mutunci wato sai mutuncinsa duk ya zube kuma sai ya ɓaci illatul ghaira sannan sai ka samu mazinaci da karancin kishi don haka zai je ya zina da uwar wani zai da kanuwar wani ya bar uwarsa yana da ƙillatul ghira sannan wa'adul fadila sai dukkan mazinaci kafin ya zina sai ya binne duk kyawun ɗabi'unsa sai ya zama zamanto shi tantagaryar mutumin banza ne sannan zai zo ya zina wannan nan ba da ɗaya kenan nan ba ta ɗaya ita ne ta tattara waɗannan abubuwa ƙarancin addini tafiyar abin nan tsantseni wato ɓacin mutunci ƙarancin kishi binne ɗabi'u masu kyau duk mazinaci sai ya tara waɗannan duk wanda ka samu yana zana bai da waɗannan abubuwa bai da addini sannan bai da tsantseni sannan bai da mutunci a unguwa sannan bai da kishi sannan kuma bai da ɗabi'u masu kyau sannan yake aikata aikin zina ko ta yi zina na biyu ya kutulul haya zina tana kashe kunyar ɗan adam kamar yadda in ka zuba ma kiyashi fiya-fiya suke mutuwa haka kunyar mutum take zubewa kira za ga mazinaci a gaban mutane zai iya taba yarinya saboda bai da kunya kunyarsa ne duk ta kare don haka duk abin da ya shafi mutunci za ka samu bai da shi na kunya a gaban mutane sai ya rinka neman ya taba mace na hudu sawadul wajihi wa zulmati zina tana dawo bakin fiska da duhun fiska mazinaci idan zina ta tuda shi to sai ya zama to bai da kyan gani sai ya zama kamar wata dabba dabba haka fiskarsa babu wata annuri babu haske a ciki na hudu zulmatul kalbi wa tsamsi nuri zuciya za ta zamanto ta yi duhu sannan akwai wani haske da yake hango maka tunani mai kyau a cikin zuciya to shi ma zai yi duhu akwai ainul basira akwai albasar akwai idanu da yake gani akwai ainul basira da yake cikin zuciya to wancan hasken zuciyar da yake iya hango maka abubuwa masu kyau to zuciyar za ta makance wannan hasken zai dufunce a shafe shi abu na biyar alfaƙurun lazimu limurtaki bihi duk mazinaci sai ka same shi da kukan talauci ko yana da kuɗi sai ya zama matalauci Allah ba zai taɓa ba shi wadatar zuci ba duk inda ya kai da tara kuɗi ko inda zai je ya zina to sai ya fi kowa rowa kuma sai ya fi kowa da kukan talauci ba wai dole sai ka rasa kuɗi ba ne a za ta jawo maka talaucin zuciya ne wadda ba za ka samu wadatar zuci irin abin da Allah ya ce khairul zina ginan kalbi za ka rasa shi ba ka da wadata a zuciya zina kenan abu na shida yazhabu hurmatu fa'ilihi yana tafiyar da alfarmar mai aikatawa duk wanda zai zina to sai ka samu alfarmarsa da mutuncinsa da mukaminsa sai ya tafi ya ƙare. zai zamanto akwai wani babban mutum da ya je da rana fa ya shiga gidan wani yana nema zai kwartanci malam da rana mu muna zaune sai muka ga kawai babban mutum ne sai muka ga ya sharo a guje a guje malam babban mutum ne na san shi wallahi malam sai ga shi mai matar shi ma ya iso yana tambayar mu ya me yake faruwa sai aka ce mana ai gashi gashi yace kun gan shi ne muka ce a'a mu dai ba mu san abin nan ba mun ga dai mutum ya wuce amma kunnen sa yana zubar da jini yace ai ni na kai masa sara na yanke dan kunnen to kaga kaga kaga ina hurma ina mutunci ai ba maganar mutunci shine zihabul hurma yazhabu hurmatu fa'ili duk wanda ka samu yana aikata aikin zina to wallahi tallahi mutuncinsa da karamarsa da wani abun nan sa duk sai sun tafi to da zai zamanto bai da mutunci a anguwar abu na bakwai abu na bakwai shine alwahshatu fi kalbe wato zai rinka samun tsinkewar gaba saboda duk wanda ya zina in dai zinan ta huda shi to kullum yana samun wahsha ne yana samun faduwar gaba wato da tunani da jin tsoro saboda ko ba komai wato zai zamanto cewa in ya zina zai yi tunanin me zai faru za ta yi ciki za ta ɗauko ciki ko ba za a samu ciki ba dole wannan damuwar ta zo ta same shi abu na takwas shi da zuharul khiyana mai zina dole sai ya bayyanar da ha'inci domin ko ya zo matar da fiskar mai gaskiya kafin yaudarar ta fara shiga ko kuma ya rinka yaudarar mutane in an gaishe ce neman ta yake da wari ha'inci ne saboda haka duk yadda za a yi mazinaci baya rabuwa da ha'inci a cikin zuciyarsa kullum zuciyarsa tana saƙe-saƙen munafurci iri daban-daban abu na tara shine adurarul ra'iha wato zai zamanto mai zina za ka same shi da warin jiki saboda zina ta huda shi don haka zai rinka yin wari kafin ya je ya shiga jihannama farjinsa ya rinka fitar da wani wari wanda manzan Allah ya ce warin sai ya damu yan wuta akwai wani ɗoyi da zai fito ya game gidan jihannama ya game shi gaba ɗaya warin ya turnike sai sun fita daga hayyacin suna tambayar me ke faruwa sai a ce wani ruwa ne ke fitowa daga farjin mazinaci ko daga farjin mazinaciya duk gidan jihannama sai ya ɗauki wari to wannan warin zai fara bayyanuwa masa daga duniya a a ra'iha abu na goma ya arzu nafsahu li fawatil istimta'i bil huril aini duk mazinaci yana bijiro da kansa ne ta hanyar nema ma kansa haramcin jin daɗi da matan hurul aini don wadda zina ta kama shi bai tuba bai mutu to hurul aini ta zama haramun a kansa ba za ka zo ka gama zina baka tuba baka koma lahira ka samu hurul aini ba zai yi ba kawai sai dai ka shiga wuta hazali ma ubangiji ya ce wa ya khuludu fihi muhanan zai dawwama ne a cikin jahannama yana wulakantacce na goma sha ɗaya shine qati'atur rahim wa uququl walidain mazinaci zaka same shi bai dame shi bai yanke zumunci bai dame shi ba sannan bai dame shi ba kuma ya saba ma iyayensa tunda ba kunya ba tsoron Allah babu mutunci babu wani abu abu na goma sha biyu zihabul karama kamar yadda muka ambata a baya wato shine tafiyar mutunci zai zamanto bai da kima bai da matsayi ba mai kallonsa da daraja abu na goma sha uku shine jinayatun alal duk mazinaci da ya ɗiga maniyyar har aka samu haifuwa to ya jawo ma wannan ɗan laifin da ɗan ba zai iya fita a cikinsa ba duk da cewa shi yaron bai da laifi amma al'umma ba za ta gushe ba tana kallonsa da aibi al'umma ba za ta gushe ba tana kallon wannan ɗan da aka haifa ta hanyar zina tana kallonsa kamar ba mutumin kirki ba ne haka jinayatun alal walad an jawo ma wannan ɗan laifi saboda haka in mace ta haifu ta hanyar zina to duk matar da ta santa da shi da wannan ɗan wannan yaron bai da kima shi yasa malikiya suke ganin cewa waladu zina ba bai limanci ba saboda wannan illar domin zai zamanto duk mamunsa in ba a yi sa ba sai an soke su wani zai iya cewa ah limamin kuma ga shi dan zina ne to kaga ai matsala ce mamu ma sai sun samu illa akan wannan saboda an haifo shi ta hanyar zina amma ba shi ne da laifin ba ubansa ne ya ja wannan illar shi yasa yace jinayatul alal alalwar. wato ana samar da laifi akan wanda aka haifa din dan abu na goma sha hudu shine ifsadul mar'ati wato mahsuna mutumin da ya je yayi zina da wata mata to ita matar da ta yi zina din ta barar makanta kuma ta bata makanta wato masuna masuna shine da katanga mace ce mai karimci mace ce mai mutunci mace ce wanda ake kallanta da kima sai kuma gashi yanzu an kama ta ta yi zina to duk mutuncin da take da shi yanzu ya zube kuma wannan mazinacin shine dalilin bata mata wannan mutuncin da ta yadda da shi zina haka take jawo wannan babbar matsala ce wanda ta zubar ma wasu matan ta zubar ma wasu mutanen mutunci na goma sha biyar shine hayyujul adawa wato zina tana tayar da ƙiyayya a cikin al'umma misali wani ya zina da yar uwar mutum babu ranar da wannan mutumin zai iya shiryawa da wannan mutumin wannan gabar tana nan haka zina take jawa kullum tana sawa wannan gabar tana hura wutar gaba a tsakanin family a tsakanin dangi a tsakanin al'umma kai ko kabila ce ta yi suna da zina to wannan kabila sai an ji haushinta duk kabilar da ta yi fice misali a ce kabilar tana yin zina an santa da sunan ya bayyana to za ka samu mutane suna da keya akan wannan to duk inda aka yi zina dangin wanda aka yi musu zina da yarsu za ka samu cewa akwai kiyayya ba za ta iya zama da abin nan ba wannan ɗaya kenan kaɗan kenan daga cikin problem ɗin zina ko matsalolinta illolinta na goma sha bakwai sababin lidimarin umma zina tana jawo a dirkakar da al'umma Allah ya mata azaba zina tana jawo ya zamanto cewa al'umma ta samu matsala wato wajen ta narke darajar ta ya tafi mutuncinta a daina jin ma labarin al'ummar saboda zina na goma sha takwas ikhtilatul ansab a zina ne ake samun gaurayuwar dangantaka wadda bata halatta ba misali idan mutum ya zo ya zina da wata sai ta samu ciki sai ta haihu to yanzu wannan yaron an shigo da shi a matsayin dangi madanginta domin ai dama in kanuwar ka sai aure ta haihu to danta ai ɗanka ne in yarka ce sai aure ta haihu danta ai ɗanka ne kuma kawun wannan matar kawun wannan ne yanzu idan ta yi zina ta samu ɗa to shi kenan babbanta misali yanzu yana da ɗa a dole kawai kuma shege ta liƙa masa wannan dangin a dole kuma ta sama wanta yana da ɗa wanda ɗan zina a dole kuma ta sama ƙaninta yana da ɗa ɗan zina a dole kuma ta sama mayarta tana da ɗa wanda ɗan kuma na zina a dole kuma ta sama makaluwarta tana da ɗa saboda dama asali idan ta haihu ƴaƴanta ƴaƴan waɗannan ne to yanzu ta yi zina saboda haka ta shigo da wani mutum sabo cikin layin dangi wanda bai dace ba haka ake haka zina take da wannan matsala haka kuma dangin zai tafi ta wajen uba duk yanzu wannan yaron ya shigo cikin dangin kuma ta hanyar zina haka kuma ta wajen uwa haka ta wajen ƴaƴan ƴaƴan yanta ƴaƴan ƴaƴan yayunta ƴaƴan ƴaƴan yayarta ƴaƴan ƴaƴan kannanta duk wannan dangin yanzu ta hanyar zina ne aka shigo wannan yaron ya kafa rasta daban-daban ta waɗannan guraren bi ya zamanto cewa a wannan dangantakar duka an same shi e, ka kaga matsala ce matsala ce mai girma zina ce ta jawo wannan ta sa wannan dangantaka na goma sha tara daga cikin illolin zina shine katulun nafs yana jawo a rinka kisan kai misali za ka ga wata tayi zina a madadin tareni yaron to kawai za ta je ta kashe shi in har an haife shi yawanci 'ya'yan da kake samu ana kake gani ana samun su a kwali 'ya'yan da kake ganin ana samun su a kwali? 'ya'yan da kake ganin an jefar da shi ko kuma ka samu jinjiri kawai an murɗe shi an yada shi duk yawanci waɗanda suka je suka yi zina ne ba sa son a gane sai su yada ɗayan amma ba zai yi ki aure da mijinki ki yayi kusan nan ku ɗauki ɗan akwali ku je ku jefar da shi ba. a ba layin ki yawanci duk ɗayan zina ne saboda haka katulun nafs daga cikin illar zina tana jawo kashe-kashen rayuka na ashirin da ɗaya a na ashirin daidai التعامل بين الناس wato التقاتل بين الناس zina tana jawowa yaƙi tsakanin mutane domin wani kawai in ya samu an yi zina ko da matashi ko da ƙanuwarsa ko da wani abu to sai dai in bai da makami in akwai makami zai iya kashewa to daga nan kuma dangi yaƙi zai tashi Zina ce take sababa irin wannan sai ka samu tsakanin gari da gari ma an yi fada tsakanin ƙauye da ƙauye an yi fada saboda mai illar zina tana jawa irin wannan domin wanda ya samu mutum da matarsa ai ba sai ya tsaya na bi dalili ba in dai ba in dai ba abun nan ba a ah, shi yasa ai cikin sahabbai ma an samu wani yace shi in ya samu mutum da matarsa to kawai kashe shi zai zai sare shi sahabbai suka ta mamaki sai annabi yake ce musa kuna mamakin kishin sa ne ai Allah ya tushi kishi shi yasa Allah ya haramta zina na 21 fasadul mawaris zina tana fata layin gado misali mutum ne ya yi zina ya karɓi ɗan ɗansa ne ya masa suna ya masa komai an gane ya mutu yana kuma da 'ya'ya na halar wanda aka yi aurensu wanda ya same su ta hanyar aure to shi kenan yanzu wannan ɗan zinan fasadun mawari ya ɓata tsarin gado gashi a cikin 'ya'yansa yake gashi kuma ɗansa ne kuma ya yadda ɗansa ne amma ba zai ci gado ba saboda mai zina saboda annabi ya ce waladu zina la yaris dan zina ba zai gado ba kaga mushkila ta faru kenan Allah sauke na 22 daga cikin illolin zina shine mautul fujua mai zina zai iya samun mutuwar fujua nan take nan take zai iya samun musamman idan kiyama ta yi kusan tsayawa ana samun mautul fujua a irin wannan mutum ya yi zina sai ya mutu ko ana yin zina sai ya mutu ko yana yin zina sai ya mutu ko kuma ya jawo wa mutane samun mutuwar huju'a ba tare da an yi tsammani abu na 23 shine intisharul marad yaduwar cututtuka zana tana yada cututtuka ko wannan kanjamau din da ake ta magana kowace ce ai ta yadu ta hanyar akwai waɗanda ta same su ba ta hanyar zanen ba amma ta yadu ta hanyar zina da yawa sannan kuma zina ai manzo Allah ya ce dama in dai za a yi ta kuma har ai shelarta a cikin al'umma a ƙasa to Allah zai kawo cuta wacce ba a san kanta ba in an da iyayen kuma gabatan ku su ce ba san irin wannan ciwon ba zina tana jawa wannan al'amari na 24 ibtaluddin zina tana bata addini saboda duk abin da kai in dai ba za ka tuba ba kana yin zina to wannan addinin ba zai maka amfanin komai ba wannan sallolin da kake ba za su maka amfani ba saboda nassin qur'ani ma yace inna salata tanha anil fahsha to yanzu gashi nan kana sallah amma kana yin zina to ai ya nuna zinar ka ta rusa sallar kuma ba ta yi aikin da Allah yace za ta yi ba dan haka sallar ciya ce har yanzu shi sa an zo an samu aka ce ga wani yana yana yana sallah yana sata sata ita ma alfasha ce nau'i ne na munkar wanda Allah baya so annabi ya ce sallah fa uhu salatu idan Allah ya fara karban sallah zai daina kaga in an fara karban sallah kenan to idan ba a fara karba ba har ka mutu kana zina har ka mutu kuma kana sallah to ya nuna cewa addinin ka ya baci kuma ya nuna cewa amfanin wannan addinin ba zai ma amfani ba tunda baka iya tuba ba na 25 shine intisharul faqar zina tana jawo watsuwar talauci a cikin al'umma don haka duk kasar da ta ɗaure mazu na gindi to talauci sai ya same ta ko ba daɗe ko ba jima a cikin rayuwa domin talauci sabubba wato zina tana cikin abin da take sabbaba yaɗuwarsa na ashirin da shida shi ne layu kalli muhimmullahu yau ƙiyama Allah ba zai yi magana da waɗanda suke wato masu yin zina ba ranar tashin alkiyama akwai waɗanda aka ce sun sayar da rantsuwarsu sun yi wane ne ya mutu yana zana tsoho ne har ya mutu yana zana waɗannan mutane uku hadisin manzo Allah ce ba za a wato Allah ba zai yi magana da su ba ranar tashin alkiyama kuma ba zai tsarkake su ba domin suna da azaba wacce take mai raɗaɗi abu na 27 shine na ƙarshe a ashaddun nasi azaban malkiyama ƙiyama, wanda fi kowane mutum tsananin azaba a ranar tashin alkiyama shine shekul zari tsoho mazinaci tun yana yaro yake zina ta kuda shi har ya tsufa har ya mutu bai tuba ba yana yin zina wannan zai fi kowa samun mummunar azaba a ranar tashin alkiyama ya fi kowa samun tsananin azaba wato a irin wannan rana in ji shi Allah ta baraka. in ji annabi sallallahu alaihi wasallama saboda waɗannan su ne kaɗan daga cikin illolin wato zina shi yasa nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma min zambin da shirki babu wani zunubi bayan shirka ma'ana kace kamar babu wani zunubi bayan kafirci a'azamu inda Allah wanda ya fi girma a gurin Allah min nutfatin kamar digon maniyi wada'aha rajulun wadda wani mutum ya sa fi rahamin la ya illu lahu cikin mahaifar da bai halatta ba gare shi sau da haka zina a nisance ta bala'i ce babba babbar matsala ce babbar illa ne a ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala yana sa ya ja hankalin mutane da cewa wala taqrabu zina taqrabu zina kada ku kusance ta ma na ku yi ta shine magana ko taɓawa. kamar yadda hadisi annabi yake cewa idanu yana yin zina wato shine ya kalla sannan hannu yana yin zina shine ya taba kafa tana yin zina shine ta yi tafiya sannan wato farjin mutum ko ya gaskata wato ko ya karyata ɗayan biyu wato kenan waɗancan sun yi nasu ƙananan to ko dai azzakarin mutum ya gaskata cewa eh yanzu ya yi. ya sadu da matar shine ya gaskata wannan saboda haka zina babbar illa ce ko a inda ma ba musulunci ko a jahiliyar larabawa ai abin da yasa suke kashe yayansu shine suna gudun abin kunya cewa zaka ga an binne yarinya da ranta ai wai tsoron da ake shine zina yanzu ka za ga kasashen duniya wanda babu ma addini ba su yarda wani mutum da yake zina wai ya jagorance su a ƙasa ba shi yadda da wannan ba yanzu ko irin amurka ɗin inda ka yi fice wajen to ba za ka zo ka ce za ka tsaya takara ba don an samu shugabanni biyu waɗanda aka yi ta musu rigima akwai clinton ko an masa wannan ba irin abin da ba a yi ba amma gangaru yana kan shugabanci. wannan ma da ya zo lokacin kamfen ɗinsa sai da aka samu wata ta taɓa yin wata magana ita dai bata ce ya yi zinan ba amma saboda a kawo masa illa ta zo take maganar ko ya taɓa leƙa mata sket leƙe fa a kan wannan da kyar ya ƙwaci kansa amma mu yanzu a nan ba ruwan kowa ma da tunanin komin shakiyancinka in kai ɗan ludu ne ma ba zana ba to kai za ka iya zuwa ka zo ka abin na ɗin mutane saboda ba a bincike kuma ba a tunani kawai ka zo da kuɗi in ka da kuɗi shi kenan don haka kuɗinka shi ne abin da duka don haka ma za ka ga wani ya zo ya zina da 'yar mutane da kuɗi sai a ta rufawa ko kwanan baya wani ya zo yana mana irin wannan wai an yi zina amma yanzu yana bin kuban yarinyar wai ya karfi dubu ɗari zai ba shi dubu ɗari da Allah a rufe wannan magana kuma uban yana nan don sakarci yana kokarin zai karfi kuɗin shi dai a ci mutuncin yarsa a yi zina ya karbi kuɗi kaga kenan yanzu ya sai da zina ya karbi kudin zina kuma ya halatta ma yarsa ta yi zina saboda zai karbi kudi a kai saboda sakarci mana da rashin sanin addini da rashin sanin abin da ya kamata da rashin sanin mutunci da kimar ɗan adam ta ga ana irin waɗannan al'amura wannan al'umma Allah ya shiryar da mu Allah kuma ya sauke mana to nan za mu ajiye darasin saboda lokaci ya karato amma muna son mu yi godiya ma wasu mutane waɗannan mutane su da waɗanda suka ɗauki nauyin saka karatuttukan nan ko ba mu kira sunansu ba don watakila ba su mana izini ba ba su ce sai mun kira ba amma dai muna musu addu'a da wanda ya ɗauki wannan na fada da wata mata da aka ce ta ɗauka ban san sunanta ba da wani wanda shi ma ya ɗauki nauyi mutane da suka ɗauki nauyin suna da yawa amma dai ni ba wanda ne magana da shi to yadda suka sadar da karatun nan zuwa kunnuwan mutane mu kuma muna musu addu'ar Allah ya sadar da su zuwa aljanna tare da duk waɗanda suka taimaka waɗanda suke ɗauka su tura to amma fa kamar yadda na faɗa ni ba na rufe karatun ba ni ban rufe ba saboda sai in an ce mun an ga wata kaga gobe kenan in za a yi sallah to sai zamanto ba ni da magana zan zo ne karatu amma in dai ba a ga wata ba to gobe ma darasi na yana nan kuma in gidan rediyo suka kisawa ba a yi sallah ba to sun kisawa ne ya kamata kowa ya sani in gidan rediyo suka kisawa to sun kisawa ne kawai don wata guda aka ce ko kuma tafsirin ramadan aka biya su saboda haka in ba a ga wata ba har ya cika talatin to misali zan ci gaba da karatu yau dai ashirin da tara yawa gobe kuma talatin in ba a ga wata ba zan yi karatu amma in Allah ya sa an ce yau an ga wata to shikenan za mu aje shikenan mun yi wa mutane ban kwana kuma muna yi ma al'umma jihar Gombe fatan alheri muna yi ma wannan jihadin addu'a ta musamman ubangiji Allah ya tsare ta daga wannan corona Allah ka rasar da wannan corona Allah ka takaita wannan al'amari Allah ka sa kada a sake samun wani a jihar Gombe da wannan cutar Allah ubangiji sauran jihohi ka ɗauke su sauran ƙasashen duniya muna roƙon Allah ka ɗauke wannan annoba ubangiji Allah ka karɓi ibadar da muka yi Allah ka yassara mana al'amura waɗanda suke cikin wato wahala muna roƙon Allah ya ba su sauƙi, marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a gida suke ko a asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka buɗe mana albarkar damina ka buɗe mana albarkar sama da ta ƙasa ubangiji ka ji tausayin mu ka sanya mu cikin gidan rahamarka ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته